Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa istamsaka bi hadihi ila yawmid din wa tasliman katira amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما بعد يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب رمي الجمار هل يزوج في كتاب الحج إمام البخاري يا كاو بابي شيني باب معنى جيفة aljimar jam'i ne na jamra shine wato wajaje guda uku da ake jifansu a lokacin aikin hajji da haka an musu jam'i jimar jam'i ne na jamra saboda haka zai kawo mana babin yanda ake jifa na jimar kuma ya ake jifa din ta ina ake farawa kuma ta ina ake yi kuma da tsakuwa nawa ne ake jifa wannan babin ya kawo hadisai guda biyu na قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ذلك بعد الزواج قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معن حدثنا مسعر عن مضرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أمير الجماع قال إذا رمى إمامك فرم فعرضت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا wannan ya kawo hadisi guda biyu na farko tariki hadisin jabir ya kawo shi mu'allaka shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi jifa ranan suka ranan sallah kenan lokacin da hanzi yayi shine gohan haka kamar yadda ya gabata ana jifa ranan goma ga wata ne da hanzi ga wanda yake ba mai uzuri ba masu uzuri ya gabata cewa suna iya jifan su tun kafin wannan lokacin musamman wanda za su tunkuɗa daga abin nan musdalifa saboda rashin lafiya ko saboda nauyin jiki idan sun isa wajen jifa yarmun za su yi jifansu amma dai wanda yake ya zauna har sai da gari ya washe sannan ya tafi zuwa wajen jifa to fal'aula wal mustahabbu lahu shine yayi jifa lokacin da yi, yayi shine du'an lokacin walaha bayan nan kuma ya ci jabir radiyallahu anhu ya ce bayan nan rama ba'da zalika da zawal ma'ana washe gari ranar sha ɗaya ga wata da sha biyu, da ranar sha uku, ya ce waɗannan kwanaki kuma ya yi jifa bayan zawali ma'ana sai lokacin da rana ta kai tsakiyar kwaliyar sama sannan ta gota to lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi jifa hada huwa sunna. wannan shine sunna a cikin jifa sai ya kawo hadisi na gaba cewa an tambayi abdullahi dan umar radiyallahu anhuma wani ya tambaye shi yake cewa yaushe ya kamata na jefi jamarat kenan yana tambayan shi lokacin jifa yace idan rama faru farni idan shugaban ka yayi jifa ka yi jifa wato a wannan lokacin an samu eh, wasu shugabanni sukan yi jinkirin jifa din wasu kuma suka yi kila ba lokacin ba to shi yasa wannan ya tambayi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma to shi ya kamata yi jifa yace na sake nana ta mushi tambayar da Abdullahi dan Umar ya tabbatar shi mutumin me yake so sai yace to ga yanda muke yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da shi gabanin ka ga yanda suke jifa ya saba da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ga yanda yake a sunna yace kunna na tahayyan mun kasance muna shirdado ma'ana muna bibiyan rana ma'ana mu fage har shine fa idza zalati shamsu in muka ga rana ta gota ramaina sai mu ji ba shine ma'anar na ta'ayyan muna wato kintatan daidai lokacin zawal. in muka ga rana ta yi zawali sai mu yi mu da haka lokacin jifa na ranar sha ɗaya yana farawa ne daga ba'da zawal. har zuwa alfijir na wannan wato ini washe gari kenan wannan shine lokacin da ake farawa inda yake wasu suna jahiltan zawal ɗin. mutane dukansu sukan yi cincirin da su ce sai da zawal ɗin za su yi jifa da zawal ɗin shine lokacin farawa da haka in ka yi shi lokacin zawal ɗin tun daga nan har zuwa ƙasa har zuwa bayan azar, bayan la'asar bayan magariba bayan isha duk lokacin jifa ne amma dai su suna ta ayyunin zawal saboda wannan shine kamar mutum ne ya sallah a farkon lokaci ya fi wanda ya sallah a bayan lokacin ba Mana dadan su ba zai zama saboda haka farkon lokacin jifan shine az-zawal haka daga lokacin zawal ake so mutum ya yi jifa ne قال باب رمي الجمار من بطن الوادي babin jifan waɗannan jima'ar ɗin su waɗannan wajajen jifa daga cikin wato asalin ta ƙasansu su ce ke kamar yadda muka faɗa shi aikin haji ko ka shekara ɗari kana karanta a littafi idan ba ka je wajen ka gani ba ba za ka taɓa fahimta me ake nufi ba da za ce min ban ilwadi daga cikin kwari kuma yanzu in ka je babu wani kwari a wajen kwarin biyu ya kau in ma akwai shi babu shi ya kau kuma an yi hawa har an yi hawa ya kai hawa hudu saboda haka a wancan lokacin duk babu wannan abubuwa akwai kwari ne a wajen Don haka manzo sallallahu alaihi wa ya kasance yana jifa musamman ita jamratul aqaba waccan babbar ba ta farko da ta biyu ake magana da yanzu kamar yadda zai zo cikin hadisan ita ce yakan tafi can daidai daga kwari ya je wuta ba daga sama ba yana ya nuna wani wajen jifa yana dan cikin kwari ne za ka yi shiga ƙarƙashin kwarin daga ƙarƙashin kwarin sai ya je wa dutsensa in gane ko kuma kamar yadda zai zo akwai yanayin yadda ake jifa ne idan ka zo za ka yi jifa za ka sa mina a gefen damanka za ka sa maka a gefen hagunka gane ko kamar yanzu muka ce maka tana nan yamma mina tana nan gabas ko to idan mutum ya zo jifa an ce ya sa maka a hagunsa mina a damansa a ina zai tsaya ya jifa a nan sai ya fuskance ta ta haka an gane ko amma ko ina mutum yana iya kewa ya jifa amma dai yana so ya tabbatar da ya bi sunna shine yayi wannan amma wannan alal istihbab ba kar mu ce tilas ya ce wanda yayi ta can din bai yi ba na in ka ce duka mutane yanzu su taru su yi ta nan to za a samu cunkoso da wahala yasa addini yana da sauki amma wanda mafi cika in ka da za ka iya ka bibiya a hankali ka je ka sa maka a hagunka ka sa mina a damanka sai ka fuskanci jamra din haka wannan shine sunna shine kuma abin da yake kuma hakan ya fi sauki an gane ko hakan ya fi sauki to shine yace babu ramin jimari min batnil wadi babin jifan aljimar wato jamurorin nan ta cikin kwari na ƙwararrun ruwan ta'ala حدثنا محمد بن زكريا اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قام عبد الله بن فضل الرازي فقلت يا ابا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها مضاعا الذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا الأعمش بهذا فولا حديث وأتنا آه، عبد الله ابن مسعود شنو أبو عبد الرحمن haka na abdullahi dan umar shi ma alkunyar sa abu abdurrahman amma dai wannan ana nufin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace wato abdurrahman ibn yazid yace ga abdullahi dan abba dan mas'ud da yake zai yi jifa sai koma cikin kwarin daga cike yake jiyowa ma'ana yake jifan jamra jamratul aqaba ce sai ya ce mishi a ah, to ya ba abdurrahman ni na ga wasu mutane suna jifa ta sama kai kuma ka koma ta ƙasan kwarin kana jifa sai ya ce ina rantsuwa da wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi a wannan wajen ne ba suratul baqara ta sauka mana yana so ya ce suratul baqara ta sauka ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan wajen ta saukan masa don haka ya ko ko kuma ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayanin aikin hajjinsa da abubuwan da suka zo na ma'ana cikin wato aikin hajji a suratul baqara akwai hukunce hukunce da yawa na aikin hajji amma dai yana nuna suratul baqara nan ta sauka nan wajen walin dan haka a nan ta sauka kuma a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jifa to sai Abdullahi ibn Wali yace Sufyan ya ba mu labari a amashi ya ba mu labari irin wannan sanadin kenan mafi kyau in mutum zai yi jifan jamratul aqaba ma'ana ya koma daga ƙasa kar ya jefe ta ta sama amma kamar yadda na faɗa abubuwa sun caccanja yanzu ka je ba za ka gane ina ne ƙasan ina ne saman ba sai dai in ta ƙasa asalin ƙasa ka shiga in ka shiga ta ƙasa sosai za ka ga in ka tafi gangara ne gangara za ka yi sosai in ka je can ma'ana kana haurawa kana haurawa ta farko tana ɗan sama ta biyu tana tudu kaɗan ta uku ita ce jama'atul aqaba a ƙarshe ɗin in dai a ƙasa kake baka hau hawa na ɗaya ba ko hawa na biyu ko hawa na uku ba za ka samu kamar arami take domin tana kusa da abin nan wajen da aka yi atul aqaba al-thaniya al-ula wa thaniya wannan waje aka yi wannan bai'a saboda haka tana cikin kwani ne wajen yana kwani shi yasa ko hawa na farko kai yanzu in ka je jiba in ka je ka hau face din nan kana tafiya a ƙarshe din dole gangarawa za ka idan ka gangarawa za ka yi maka ne ko haka kamar rami ne a wajen da haka kenan ya nuna dai tana cikin kwari saboda haka wanda yake so ya tabbatar da wannan sunna din sai jefe ta ta ƙasa to amma ba kowa zai iya sani ba aka samu ka samu mutum ɗari sun tafi aikin haji a cikin ɗarin nan ƙila casa'in da biyu sababbin alhazai ne ƙila takwas ne za ka samu wanda suka taɓa yi shi ma da ya taɓa yi ɗin ƙila ya daɗe bai je ba kuma abubuwa sun canja da haka abin da ya saba gani ya je ba haka zai gani ba sai dai idan ya zama masani ne ya san wajen an gane ko kuma yana da ilimin wannan abin nan almuhim irin waɗannan abubuwa kamar yadda wancan karatu na baya aikin hajji yana da rukunai yana da wajibai yana da sunnoni da mustahabbai ire-iren waɗannan abubuwa din abubuwa ne da yin su cikawa ne amma mutum ya bar su dace a alayya aikin hajji shi yayi amma dai ya bar abin da ya fi cika mafi cika shi ne yi wannan hada babu ramin jima'ar bi sabi'i hasayatin babin jifan waɗannan wato jamrori da da tsakunkune ƙwaya bakwai da haka ana jifan kowace abin nan jamra da tsakuwa guda bakwai da haka ranar farko ana yi da ƙwaya bakwai kaɗai tunda ana ana jifan jamratul aqaba ne kaɗai ranar farko ta ƙarshe mutum zai tara ta ɗaya kamar yadda waɗannan ginshiƙan suke za ka wuce ta ɗaya ka wuce ta biyu ba za ka jefe ta ba ranar nahar kenan sai ka je ta uku to shi ne sai ka jefe ta da tsakuwa guda bakwai amma rana na biyu ranar sha ɗaya kenan wannan da ka wuce ta a farko ranar in ka zo daga kanta za ka fara za ka jefe ta da tsakuwa guda bakwai sai ka je ta tsakiya ka yi jifa da tsakuwa bakwai sai ka je ta ƙarshen ta jiya kenan da kai ita ma da guda bakwai A ga nawa kenan 21 washe gari ma 21 42 kenan in ka yi kwana uku 21 kana da 63 ko in ka hada da bakwai din nan kana da 70 in ka yi ta'akhir kenan in baka yi asir din ba kuma shi kenan kana da da. ba 63 ba ga 21 cikin 70 kana da 50 da da tara ko 50 da 50 da tara ko 40 da tara kana da 40 da tara idan baka yi ta'khiri ba kuma babu laifi Allah ya ce fa man ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa ko kai kwana biyu ko kai kwana uku to almuhim ana jifa ne da tsakuwa kwaya bakwai wannan imam bukhari ya ka wannan babin saboda akwai wasu daga cikin malamai kamar mujahid an rawaito daga gare shi haka nan qatada ya rawaito hadisi daga abdullahi dan umar duk da yake an soke shi saboda qatada bai ga abdullahi dan umar ba bai ji hadisi daga gare shi ba cewa shi bai damu ba ko da guda da yi ko da guda bakwai ba damuwarsa ba ne to imam bukhari yana so ya kore wannan cewa abin da ya tabbata shine da tsakuwa guda bakwai an gane ko akwai tafsir na malamai idan yayi da tsakuwa guda shida menene zai hau kansa akwai sabani na malamai malaman malikiya sun tafi kan cewa sai yayi yanka domin ya bar wani bangare mai girma daga cikin eh, ibada ta aikin hajji wasu kuma su ce a'a zai ciyar wasu su ce zai zo ya maye gurbinta wa haka wasu ce ma sai ya sake gaba daya amma dai mafi kyau mutum ya tabbatar ya yi da tsakuwa guda bakwai an gane ko kowane jifa dai da tsakuwa bakwai ake sawa'un na ranar farko ne ko kuma na rana na biyu ne ko na rana na uku kowane wajen jifa tsakuwa bakwai ake so a yi jifa da shi wannan kuma ibada ce Allah maɗaukacin sarki cikin hikimarsa yakan ce mana menene a kuma ba wanda zai tambaya me yasa aka ce guda bakwai Allahu a'ala Allahu a'ala me za ka ce a jifa da kwaya bakwai kamar yanzu misali ne alwala ce kowace gaba ka wanke so daya ne wajibi ka wanke kowace gaba so biyu wannan sunna ne ka wanke so uku wannan cika ne mustahabi wa fadila Muhammad zala sallallahu alaihi wasallam yi alwala so daya tawabba marratan marratan wa tawabba marratayn marratayn wa tawabba talatan talatan. manzo ya yi kowanne a ciki to amma a cikin alwalar so nawa ake shafan kai kunne ba to me yasa ba ce shi ma so biyu ba wannan shari'a ita ce take iyakance mana ga abin da zai haka mutum ba zai zo ya ce to ai yin bakwai din nan bari ya kara kai takwas ba saboda dan din ya bata masa rai sosai akwai masu wani sai kara hadda takalmi wata mata da jaka wani da waye haka wani da sanda sai su kara wannan duka yana cikin jahilci in gane ko tsakuwa aka ce kwaya bakwai har ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dauko mishi tsakun kunin sai ya duba sai ya ga wasu sun yi girma sai ya ce a'a kada ku yi shishigi a addini wanda ya zabe su kanana kanana wanda ba su wuce kwazar wake ba sai ya ce bimithli hadha farmu ku yi jifa da irin wannan kuma jifa din ba wai manufar ita ce jifan ba manufar ba shine a girmama sunan Allah domin yukaddiru ma a kulle asa duk tsakuwar da ka dauka ka ce Allahu akbar ka jefa saboda aka an sanya dawafi ne da sa'ayi da jifa dinnan da kuma ba don girmama sunan Allah lallai shedan ne din ne ake jifa ruwaya ta zo ta yi Abbas cewa ash tarjumun lallai shedan kuke jifa wa millata abikum ibrahima tattabi'un amma ta barke annabi ibrahima ubanku kuke bi haka eh shaidan din ne ake ba. amma dai cika cikawa ne da biyayya ga wato asalin tafarkin annabi Ibrahim da Allah ya umarce mu da fin tafarkin da Allah ya ce wattabi'u millata Ibrahim hanifa ku bi tafarkin annabi Ibrahim saboda haka wannan tsakuwa da aka ce guda bakwai kar mutum ya rage kar ya kara inda aka tsayar da kai ka tsaya ka yi wannan kwaya bakwai na'am الوزير عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنها عن يمينه ورمى بالسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم Ah, hadisi na farko ta'aliki ne na hadisi abdullahi dan umar kamar yadda ya gabata an rawaito akwai ruwayar katada daga abdullahi dan umar cewa ya yi jifa da tsakuwa guda shida imamun bukhari ya ce a'a ai abdullahi dan umar ya ambata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa bi sabi'i hasayati da tsakuwa bakwai ba shida ba sai ya sake kawo mana hadisin nan na abdullahi dan mas'ud cewa ya kai zuwa jamratul kubra ita ake kira al-aqaba babba gane ko lokacin da ya kai gare ta shi abdullahi dan mas'ud kenan radiyallahu an sai ya sa ja'ala baita an ya sari sai ya sa daki a hagunsa ma'ana ya sa maka a hagunsa gane ko domin ka je wajen jamra din nan hanyar maka ne hanyar maka ne daga jamratul aqaba in ka kama hanya ka miƙe kwana ɗaya ba za ka yi ba in ka ga dama za ka je har maka in ka ga dama kuma za ka bi kwana fanar hagu in ka bar wajen jifa ka shiga wani rami kai ta tafiya har maka za ka fito daidai safa da marwa amma dai za ka sha tafiya akwai tafiya amma dai kana bin wannan ramin za ka ga mutane suna ta tafiya in ka ga dama ka miƙe in ka miƙe za ka fito shi ma daidai na wajen in ka bin nan ma haka za ka fito almuhim tunda haka ne tafiyar zuwa maka to sai ka tsaya hannun hagunka ko gefen hagunka ya kalli maka gefen daman ka kuma ya koma ya kalli mina kenan za ka kalli jamra ɗin ta haka kenan a ga nan hagu nan dama ko to sai ka kalle ta ta nan gefe duk da yake wani lokaci idan mutane suka yi yawa koso yi yawa ba ga askarawa nan sun tattoshe ko ina to sai ka yi gwargwadon abin da zai samu in ka ga dama ka kewaye har sai ka zabiyo ta baya ka zo ka yi wannan don ka tabbatar da sunna in kuma ka ga za ka wahala sai ka yi duk inda ka samu fattakullaha masafa amma dai hakan shine ya fi cika hakan shine ya fi cika mutum ya kalle ta ta wannan ala babu ya ce haka nan wato wanda aka saukar masa da suratul baƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace haka na gaya yayi jifa kada babu man rama jamratul aqaba fa ja'ala albayta an yasari ya ila yau dai wannan hadisin ne irin sani ya cewa babu wanda ya jifan jamratul aqaba kuma ya sanya wato asalin eh, daki a eh, hagunsa shi ne hadisun abdullahi dan abbas a dan masu na حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حجم عن مسعود رضي الله عنه فراه فرآه فرآه يوم الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. إنهم لا يوانشا نعم قال باب يكبر مع كل حصاته باب زي يكبر kabbara tare da تقوى ينكبر yin kabbara tare تقوى kowace tsakuwa sai mutum ya manta bai kabbara ba ba za a ce jifan shi bai yi ba sai ya ci gaba amma dai yin kabbara din tare da kowace tsakuwa yi ya sunna wannan shi ne sunna in ka ɗauki tsakuwa ka ce Allahu akbar sai ka jefa Allahu akbar sai ka jefa ko kuma kana yin kabbara din tare da jifa an gane ko kowace tsakuwa mutum ya yi kabbara a kanta na'am قال ابو عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد عن عبد الواحد حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على الذنب الصورة التي يذكر فيها البقرة يذكر أن يذكر فيها البقرة والصورة التي يذكر فيها آل عمران الصورة التي يذكر فيها النساء قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان كان مع بن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطنا فاستبطنا الوادي فاستبطنا الوادي حتى إذا هذا البشر هذا هذا هذا بالشجرة اقترابها ورمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال هؤلاء لا إله غيره وقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم har yanzu zai irin wancan hadisin ne duk da yake dai a wannan babin ya zo da wani abu ne yake cewa babu zai yi kabbara tare da kowace tsakuwa abdullahi dan umar haka ya faɗa daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, sannan sai ya kawo hadisin a'mash yace naji hajjaj shine ibnu yusuf at taqabi wannan sarkin da aka yi ya hau mumbari sai yake cewa surar da Allah ya ambaci bakara a cikinta surar da Allah ya ambaci ali imran a cikinta surar da Allah ya ambaci annisa'u a cikinta ma'ana wannan mas'ala ce wajen wasu tun daga zamanin sahabbai cewa shin za a ce suratul baqara a danganta surar da wannan abin da aka ambata a ciki ko kuma za a ce as-suratul lati fiha dhikru kaza me za a ce za a ce suratul fil surar giwaye ko kuma a'a za a ce surar da aka ambaci giwaye a ciki wane ne ya fi cika eh sai a ce a suratul lati yuzkaru fiha fil ko ba za a ce suratul fil ba yana yanzu ake cewa suratul fil surata abin nan duk ba daidai bane eh na suratul fil shi yasa shi da ya ji hajjaj yana faɗan wannan abin sai yake ganin hajjaj yana inkarin a ce suratu kaza Kaman hajjaj bai gama gamsuwa ba a ce suratu kaza suratu kaza suratu kaza gane ko wa in kana akwai hadisin manzala sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ah, idan wahayi ya saukan masa yakan kira masu rubuta wahayi ya ce da'u hadi al-aya fi surati allati yunkaru fiha kaza wa kaza cewa ku sanya wannan ayar a surar da aka ambaci kaza da kaza amma wani lafazin hadisin kuma da'u hadi al-aya fi surati kaza gane ko haka nan faftataha bil baqara thumma bi an-nisa thumma bi ali imran ana kiransu da wannan sunayen gane ko dan haka kiransu da wannan sunayen ba laifi bane shi dai hajjaj bai ganin a kira su da wannan sunayen kai tsaye sai dai a ce surar da aka ce kaza a cikinta to shi wannan da ya ji sai ya garzaya sai ya je yake neman fatawa sai ya ambata ma ibrahim shine ibrahim annakhai ɗaya daga cikin manya-manyan su almajiran abdullahi dan masu ke cewa to ai abdulrahman dan yazid ya bani labari cewa yana tare da abdullahi dan mas'ud lokacin da ya jefi jamratul aqaba fasabqan alwadi sai ya je tsakiya ma'ana cikin kwarin wadi din ma'ana wannan kwarin cikin sa da ya je cikin sa har sai da ya yi wato asalin daura da wata itaciya da take wajen yanzu ba wani a wajen fada fada ce sai da ya yi daura da wata itaciya da take wajen shikenan sai ya kauce mata da ya kauce mata sai ya jefi wannan jamra da tsakuwa guda bakwai yana kabbara tare da kowace tsakuwa sannan sai ya ce a nan ne ina rantsuwa da wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi wanda aka saukar mishi da suratul baqara ya tsaya kenan yanzu sahabi ne za a ɗauki maganarsa na sura ko kuma hajjaj shi abdullahi dan mas'ud yana cikin manyan sahabbai makaranta ya ce suratul baqara shi kuma hajjaj ya ce suratul lati zukira fiha al-baqara yanzu wanne za a ɗauka a na sahabi za a ɗauka sai a ajiye na shi tunda sahabin nan dai suna nan a gabansa alkur'ani ya sauka a lokacinsu kuma sun san haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu wata yana so ya tabbatar da wannan qala babu marama jamratul aqabati wa lam yakif babu wanda ya jefi jamratul aqaba sai bai tsaya ba Eh, babin da zai zo gaba zai ƙara faɗaɗawa akan haka shine jamratul aqaba ba a tsayuwa akan ta in an yi jifa sawa'un ranar goma ga wata ko ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku da zarar mutum ya yi jifa kawai sai ya wuce wato akwai wata sunna ce da take tsakanin jamarat ɗin shine ranar sha ɗaya idan mutum ya jefi jamratu al'ula a sughra kenan ita ce ta farko to idan ya jefe ta zai yi tafiya kaɗan ya yi kamar taku taku talatin haka zuwa ishirin sai ya koma gefe sai ya fuskanci inda maka take wannan hagun gane ko sai ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a in ya ƙare addu'o'insa addu'ar ba kamar yadda ya zo zai tsaya gwargwado yadda za a karanta suratun baƙara. a ya dangana daidai da bukatar ka ne yayi in bukatar ka ta zama ba mai yawa ba ce zai ka tsaya daidai yadda za a karanta rabbana atina fid dunya hasana shikenan sai ka wuce amma ka san kana da bukatu da yawa ai zaka tsaya ka yi tsayuwa ne tsayi domin sun ce manzo na sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kwace yadda za a karanta suratul baqara yana addu'a Ko idan mutum yayi wannan sai ya ci gaba da tafiya yana gangarawa sai ya je ta tsakiya ita ma sai ya jefe ta in ya jefe ta yana gama jifan ita ma sai yi taku kamar taku sha biyar zuwa ishirin haka sai koma gefe sai sake fuskantar inda maka take inda alƙibla take sai daga hannun sai sake addu'a to in ya zo ta uku idan ya yi jifar to nan ba zai sake tsayawa ba shine wannan babu ya ce babu idan eh, man rama jamratar aqaba walam yaqif ai walam yaqif lid du'a haka babu wanda ya jefi jamratul aqaba amma bai tsaya yin addu'a ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma ya ce li ta'khudhu anni manasikakum ma'ana ku kwaikwayi aikin hajjin ku daga gare ni na'am shi ma ta'liqi ya kawo kila hadisin a wajen shi bai gama cika sharuɗa ba amma hadisi ne ingantacce kamar yadda ya shi hadisin jabir a ruwayar muslim na'am kaga Abdullahi dan Umar ne ya faɗa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai babu na gaba yace babu idza ramal jamrataini yaqumu mustaqbilan qibla wa wa yushil Babu idan ya jefi jamra guda biyu ita ce ta farko da ta tsakiya ko in ya jefi jamra guda biyu ya komu zai tsaya mustaqbilan qibla yana mai fuskantar al-qibla wa yusil kuma ya samu wajen da yake ma'ana ba tudu ba ba gangara bai samu waje mai kyau ya tsaya inda zai samu daidaituwa cikin addu'ar da zai na حدثنا wa يونس عن الزهري عن علي بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثم كل حصاة ثم يتقدم حتى مثلي فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ رأس شماله فيستقبل ويقوم مستقبل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوالي ولا يقف عندها ثم ينصرف ويقول ta wannan hadisi ne na abdullahi dan umar radiyallahu anhuma daga ɗan shi salim ya ce ya kasance yana yarmil jamratar duniya me ya aljamratu duniya ha me a duniya ta kusa ba ta kasa ba ta kusa ma'ana ta kusa da mina domin daga dana ya dunu duniya wa dunuwan Ya za aka kira duniya a duniya dunuwi ha haili kurbi ya ne intihaiha saboda za ta kare ko ni ha saboda ita makaskanciya ce almuhim الدنيا dunya ta kusa Allah ya ce الدنيا وهم bil القصوى ad-dunya wa واتو bil تدو al-quswa yayin da kuke wato asalin tudu na kusa su kuma suna tudu na nesa da haka kusa ngane ko to shi ne ce wato ya kasance yana jifan jamra ta kusa kaga wace kenan wace ce ta kusa ta farko ko ta ƙarfe ta farko ita ce ta kusa ma'ana ta kusa da mina ba ta kusa da maka ba wannan ita ce take jihar mina wacce ita take jihar makka da haka wacce take gefen mina ita ce wato a duniya yana jifanta da saba'a hasayatin tsakuwa guda bakwai yana kabbara bayan kowace tsakuwa kenan in ya jefa sai ya ce Allahu akbar dan ya ce itra kulli hasatin a bayan kowace tsakuwa yana kabbara sannan sai ya ɗan tunkuda kaɗan? har sai ya samu wajen da zai daidaitu ya tsaya sai ya miƙe ya fuskanci alƙibla fa ya ƙomo tsawilan wannan shine sai ya tsaya tsayuwa mai tsayi amma yanzu da kayan minti biyu minti uku sai askar ya zo ya halla halla da hajalla tariq tariqa sai ya kaɗa ka ya wuce saboda wasu ɗin suna tsayawa kuma sai su sai su jawo cunkoso a wajen wasu in suka tsaya sai su kama hira a wajen addu'a aka ce ai da haka duk inda cunkoso yake kuma ana gudun karya haifar da abin nan kasa wajen cunkoso ne abu kankane yana iya haifar da damuwa yasa in kana so a tsanake in ka koma can daidai jikin bango inda mutane ba sa wucewa ba mai kula ka amma ka zo kan hanya ka tsaya ba su barka ba haka sai ka koma ta gefen hagu haka ka kama hanya gefen hagu kar ka yi gefen dama domin shine suna ka bi gefen hagu in ka je daidai inda aka yi wani dan katanga haka bango in ka tsaya a wajen ka samu ma bayan gini ka makale gwargwadon bukatarka ko to ya ce wa ya du'u fa ya komu tsawilan sai ya yi tsayuwa mai tsayi wa ya du'u ya yi addu'a ya ɗaga hannunsa wannan yana daga cikin wajajen da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu yayin addu'a manzala sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan karatu na aikin haji waje farko da ya ɗaga hannu ina ne mun yi shi a farko lokacin da ya hau safa dutsen safa sai ya ɗaga hannunsa ko to waje na biyu fa arfa a lokacin da ya je arfa a safa da marwa sai arfa a arfa ya ɗaga hannunsa sama ya yi addu'a sannan waje na hudu shine nan wajen gane ko a wajen jamarat shi yasa wasu malamai sukan ce a takaita inda ya daga hannunsa matsala ce ta sabani wani ce an kai sallah ma bayan sallah ba sai ka daga hannu ba la e, idan kana yin addu'a ta ta azkar su Allahumma anta salama minka salam wannan baya bukatan ka daga hannunka amma an ka gama wannan fa an ta tarfa aidai ka wa tas'alullaha azza wa jalla hajataka ka daga hannunka ka roki Allah domin al-aslu shine daga hannu summa zakara rajula ash'atha adbara ko yamuddu yadayhi ila sama saboda aka daga hannu shine asali a addu'a al'aslu a cikin addu'a shine daga hannu domin Allah yana jin kunyan bawan da zai daga hannunsa ya mayar miki da su ba tare da ya amsa masa ba al'aslu shine daga hannu to amma dai wajen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai daga hannun ba kai ma sai ka kiyaye misali da an sallame wani da an sallame sallah zai ga ya da wannan baya cikin sunna wa hadi khilafu sunna ngani ya saba ma sunna amma dai mutum zai daga hannunsa a wasu wajaje a to shi kenan wanda bai samu zuwa nan waje jan ba sai a ce shi ya tsaba da ba zai daga hannunsa ba kenan sai ran da ya je maka sai ran da ya je maka zai daga hannunsa na saboda haka akwai wajajen da mutum zai daga hannunsa kamar bayan dagowa daga daga daga ruku'u yana wuturi addu'a sa wa yarfa ayyadahu sai daga hannunsa haka nan in yake bantu shi kada ya daga hannunsa ya roƙi Allah madaukakin sarki wani yana nuna yana cikin hali na nuna kaskanci da bukatuwa ga Allah madaukakin sarki to amma wasu yan uwa suna suna takura matsalar da yawa suna matsa ta wani yaga kana da ya ce kai dan bid'a ne ce wallahi kai dan bid'a ne yaga kana daga hannu kana addu'a kai me bid'a ce shine asu asali shine daga hannu to amma dai akwai wanda kuma suke wuce iyaka a wannan asali gane ko a ce mutum alafa sunna amma ba za ka ce mushi dan bid'a ba kuma gane ko ko misali wasu lokacin da aka fara iqama sai ga sun daga hannunsu da addu'a to wannan ma kuskure bai cikin wajen daga hannu a wannan lokaci wanda bai zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi haka ba haka nan kuma kamar misali lokacin eh, da liman yake hudu ba ranar juma'a wasu kan daga hannu ana daga hannu ne lokacin da liman yake istisqa kawai lokacin da ya shiga istisqa ya fara cewa Allahumma askina Allahumma askina Allahumma agitna Allahumma agitna ai manzo Allah sallallahu alaihi ya daga hannunsa har ma'ana ana ganin gefen abin nan hammatarsa yanzu wani ka zo ka daga hannunka akan mumbari kana cewa Allahumma agidna sai ce mun samu sabon limami dan shi da ya daga hannu akan mumbari wa annabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a ya daga hannunsa a wannan wajen amma ba nan wajen ba kuma bai daga ba a cikin addu'a da ake wani ma zai ce addu'ar da ake yin an gama hudu ba ma bid'a ce wannan kila karancin fahimtarsa da saninsa wa illa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a nan wajen ko bai yi ba yayi akan mumbari kuma kuma yawan juma'a kuma Allah ya amsa masa ya saukar da ruwa ko mutum ne ma yazo ya ce mishi ya rasulullah ha in qata ati subul wa halakatil mawashi fadu Allah an yasiyana fara fa aidaihi wa sa'alallahu azza wa jalla anzala al-matar sab'a ayyam saboda haka yana da kyau mu dinga fahimtar irin waɗannan matsaloli ne ba kowane abu mutum ya zo ya yake cin shi to fa abin da kai ba a ne ba kowane abu bane haka musamman abu ya zama yana da asali a cikin in abu yana da asali a cikin a cikin shari'a in abu ya zama yana da asali a cikin shari'a ba a ce mishi bidi'a ko da an ce bidi'a ana ma'anar ana faɗar bidi'a ce wacce take lugawiya a harshen larabci kamar yadda Umar ya faɗa ke cewa ni'matin bid'atu hadihi lokacin da ya tara mutane ya tara su aka yi sallar tarawih tare da ya ce ni'matin bid'atu hadihi ana nufin bid'a ce da yana nufin abin da aka bari ne zai sake raya shi ya mayar da shi kaman sabo shi yasa yace ni'matil bid'atu hadi ba yana nufin to kana nufin Umar ya yi bid'a kenan la Umar bai bid'a ba bai shi masu bid'a amma dai ya farar da wani abu wanda dama yana da asali asali wa ya fara yin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara sallah ranar farko rana ta biyu sai kuma ya ga kar abin ya zama ya shiga haƙƙin mutane an wajabta musu sai ya janye aka dade ba a yi kuma sai Umar ya zo ya dawo da ita kaga yana da asali kenan amma abin da ya zama bai da asali shi ne ake ce mishi bid'a wanda bai da asali a shari'a kamar yanzu da abubakar radiyallahu anhu ya tattara qur'ani waje daya in ka samu wani sai ce ai bid'a abubakar ne dan manzo Allah bai hada qur'ani waje daya ba amma yana da asali ai al-aslu shine cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da masu rubuta qur'ani fil asl ko ba da su akwai sakatarori masu rubuta ashe rubutun ya samo asali kenan abubakar da yazo yasa aka rubuta qur'ani waje daya ba bid'a bace dan gaskiya wasu har yanzu ba su fahimci me ake ce ma bid'a ba wani ma ya ce in ka ɗauko masara ka sirfa ai ka niƙa ta ba da sirfe ba kai kai ka ce kai sirfe aka cire dusar wai a ci dan ba haka ake zamanin annabi ba ba wanka ce mishi wani irin tubabi ake sa zamanin annabi ba irin namu bane ashe duk mu a muke kina in dai aka daba irin wannan to mutane suna rashin fahimtar me ake nufi da in an ce bid'a din gani yana da kyau a fahimce ta da kyau na koma cikin littafin al-iqtisam na imamu shafi'i yayi bayani mai tsayi akan wannan mas'ala al-iqtisam na imamu shafi'i to al-muhim dai anan wato yayi yayi tsayuwa mai tsayi kuma ya roki Allah matsaukakin sarki ya daga hannunsa sannan sai ya jefi ta tsakiya sannan sai ya koma gefen hagu kenan sai ya sake samun waje wanda yake madaidaici fayastahilu ya samu wajen da yake sahal ne ma'ana ba gangara ba ba tudu ba sai ya tsaya kuma ya fuskanci alƙibla ya yi tsayuwa mai tsayi ya yi addu'a ya ɗaga hannayensa kuma ya yi tsayuwa mai tsayi sannan ya je ku jamra zatar akaba wacce take da kusa da akaba ita ce wannan wajen bishiyar nan min batnil wadi cikin kwarin nan ya ce wala ya ƙifu inda amma bai tsaya a wajen ta ba bai tsaya a nan wajen ba sun mayan sarifu sai ya wuce yake cewa hakaza ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu yace haka naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa da haka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata akan nan wajen babu raf'il yadaini inda jamratid dunya wal wusta irin wancan babin ne da ya gabata babin daga hannu yayin jefa jifa wato jamra ta a duniya ta farko wal wusta da kuma ta tsakiya almuhim sakon ya riga ya isa su biyu nan ne su ne ake tsaya musu a yi addu'a kuma wallahi waje ne na amsa addu'a hada shehun ma'ruf wa mujarrab akwai bukatun da wallahi mutum ya roƙe su a nan wajajen kuma Allah ya amsa masa kuma ana ganin wannan amsa sau haka waje ne na amsa addu'a kar a yi wasa da na kar ka je mutane su jagar sai da Allah malam ba sai ka tsaya ba sauri muke in ka tsaya za mu damu ba wata ka san wasu haka suke musamman ranar biyu din nan da mutane suke watsewa ba za a koma jifa ba wani ba dama da jakansu suke zuwa za ka shi yayi jifan ne kawai ya wuce malam masara sun san ko ka tsaya mu ne masu jaka ko da jakan shi ya wuce ana masara bai tsaya yi waɗannan abubuwan ba ko sai dai ba yi ne sani ba ko yana ta dariya akwai alazai masu haka ba na su suna gaggawa ne kuma ni abin da yake ban tausayi da su aikin hajjinsu na farko ne kuma wani ma kila na ƙarshen yayi wasa ko ba za ka tsaya ka inganta shi da kyau ba dan ba ka da tabbas cewa fa wajen nan zaka koma babu tabbas ba wani wanda yake da wannan tabbaci saboda haka duk abin da mutum zai ya tsaya ya yi wato yanda ya kamata ya tsaya yi shi yanda ya kamata yanda aka karantar da shi wannan shine zai sa ka samu cikakken aikin ka amma mutum ya je ya yi kawai duk yanda aka yi dai an dai yi aikin haji Allah ya karba da niyya wannan kuskure ne saboda haka mutum ya kiyaye duk ire-iren waɗannan abubuwa ɗin musamman an je aikin hajji kada mutum damuwa shi kawai ya dawa ce mishi alhaji murtala in ba ka ce mishi alhaji ba kuma ku yi ta faɗa da shi kada ya zama wannan ita ce kawai ko alhaji sama'ila duk shekarar da kai shirin zuwa don wani ya ba da shawaran cewa a gaya ma ka daure ka tafi ka shirya ko yawwa <laughs> to za mu dakata a nan babu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk